Karfe goma agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi karfe tara kenan agogon GMT da kuma Ghana. Ga labaran dare daga SNN Hausa. Hukumar yaƙi da fataucin bil'adama ta Najeriya ta ce a shekarar da muke ciki ta ceto mutane akalla 1,660 da aka yi yunkurin safarar su zuwa wata ƙasa. Mayakan Boko Haram sun kashe makiyaya sha bakwai tare da sace shanunsu da dama bayan gamar da suka yi a jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya. A ƙetare wani haɗarin jirgin helikwafta ya yi sanadiyar mutuwar sojoji uku a jamhuriyar Nijar. a fagen wasanni kocin kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ya buƙaci shugaban kungiyar kan ya amince masa ya sake ɗaukar ɗan wasa Cristiano Ronaldo a karo na biyu. To ni ne Amar Wakili Shanono da zai karanto labaran na wannan dare kuna damar sauraron labaran mu a duk inda kuke a faɗin duniya ta mu na Facebook da kuma YouTube a SNN Hausa. Mayakan Boko Haram sun kashe makiyaya 17 tare da sace shanunsu da dama. bayan Gamar da suka yi a jihar borno da ke arewa maso gabashin najeriya jami'an tsaron sa kai na civilian jtf sun shaidawa kamfanin dillancin labarai na afp cewar 'yan boko haram din sun kai farmakin ne tun a ranar asabar da ta gabata a daidai lokacin da makiyayan ke gadin dabbobin su kusa da ƙauyen arame da ke yankin mafa inda bayan fafatawa tsakanin ɓangarorin biyu sha bakwai daga cikin makiyayan suka rasa rayukansu jami'an sun ce makamai da kuma adadin mayakan na boko haram ya zarce na makiyayan sosai hukumar zaɓe mai zaman kanta ta najeriya inec ta ce akwai ɗauri na shekara ɗaya ko kuma biyan tara ta naira dubu ɗari biyar ga duk wanda aka kama yana siyan ƙuri'a a zaɓen baɗi kwamishinan hukumar ta inec a jihar jigawa farfesa muhammad lawal bashar ne ya bayyana haka a zantawarsa da manema labarai ya ce hukumar ta shirya tsab domin tunkarar babban zaben ta hanyar samar da na'urar nan ta tantance ƙuri'a bibas farfesa muhammad ya ce hukumar ta karbi katunan zaɓe sama da 150 wanda kuma za a ci gaba da raba su har zuwa 22 ga watan janairun shekarar 2023 Hukumar yaƙi da fataucin bil'adama ta ƙasa Naftif ta ce a shekarar da muke ciki ta ceto mutane aƙalla 1,660 da aka yi yunƙurin safararsu zuwa wata ƙasa. haka zalika hukumar ta kubutar da wasu 'yan najeriya 190 daga wasu kasashe sha uku a faɗin duniya ciki har da mali libya da kuma haɗaɗɗiyar daular larabawa da sauransu to labaran na zo muku kai tsaye daga nan snn hausa kuna damar kallon labaran mu a idin inda kuke a faɗin duniya a shafinmu na facebook da kuma youtube a snn hausa gwamnatin amurka ta bayyana aniyarta na yin wani shiri domin karfawa hukumar hana sha da fitocin miyagun kwayoyi ta najeriya ndlea e ta hanyar inganta binciken kimiyya da na sinadarai da kuma inganta hanyoyin tattara bayanan sirri a wata sanarwa da jami'in hulɗa da jama'a na hukumar femi baba femi ya fitar a litinin ɗin nan ya ce taimakon na amurka na zuwa ne bayan da shugaban hukumar birgediya da buba marwa ya buƙaci hakan daga hukumomin na amurka bayan jerin ganawa da ya yi da manyan jami'an najeriya da na amurka baya ga taimako a ɓangaren binciken kimiyya da na sinadarai gwamnatin ta amurka ta ce shirin zai taimaka wa hukumar wajen samun hanyoyin tattara bayanan sirri ta hanyar na'urori na zamani idan muka tsallaka ƙetare kuwa sojojin jamhuriyar nijar biyu da wani na ƙasar waje sun mutu a haɗarin jirgi a yamai lamarin ya faru ne da misalin karfe goma da mintuna arba'in na safiyar litinin 26 ga watan disambar 2022 a cewar ma'aikatar tsaron jamhuriyar Nijar ɗin ta ce sojojin ƙasar guda biyu da wani ɗan kasar waje ɗaya sun mutu bayan da jirgin mai saukar ungulu mai lamba MI-17 da ke dauke da su ya faɗi. Jirgin ya soma tangarda ne a daidai lokacin da yake kokarin sauka a filin jirgin sojin sama na birnin Yamai. Lamarin ya faru da misalin karfe goma da mintuna arba'in na safiyar Litinin 26 ga watan Disambar 2022. To a fagen wasanni kuwa mai horarwa kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid Carlo Ancelotti ya buƙaci shugaban kungiyar Kenya amince masa ya sake ɗaukar ɗan wasa Cristiano Ronaldo a karo na biyu. Wannan dai na zuwa ne a wanni bayan da ake alakanta Ronaldo ɗin da kungiyar Al Nassr da ke a ƙasar Saudiya. Ronaldo dai a halin yanzu a iya cewa zai iya komawa kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid a kowane lokaci. to bayan dawowa hutun fafata gasar premier kasar ingila a ɗazu an fafata wasa tsakanin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta brentford da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta tottenham inda aka tashi bi da biyu crystal palace na nema fulham tana da uku everton tana da ɗaya ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta wolverhampton tana da guda biyu leicester city ta yi rashin nasara a hannun ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta newcastle united yayin da southampton ta yi rashin nasara a hannun ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta brighton a halin yanzu an dawo hutun rabin lokaci ƙungiyar ƙwallon kafa ta arsenal da ƙungiyar ƙwallon kafa ta west ham united to labaran kenan a madadin dukkanin yan uwa abokan aiki ni ne a wakili shanono nake cewa ku tarbe mu a daren gobe da karfe goma domin jin wasu labaran da dumudumin su ku kwana lafiya daga nan birnin kano a tarayyar najeriya